ba taɓewa a duniya irin wannan duk wanda aka taɓar da shi sauraron alkur'ani wallahi an haramta masa dukkan alkhairi na duniya kenan duk wanda aka arzuta shi sauraron alkur'ani wallahi ubangiji ya tara ma dukkan alkhairai domin dukkan wani alkhairi yana karkashin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su zanto su ne ababen da zaka dimanta nazari cikin su da yawan karanta su da sauraron su wannan shi zai tabbatar da imaninka shi zai tabbatar da gyaruwar halayenka maganganunka da ayyukanka ruya annahu qala ba'dhum wa qad wajada an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama indahu jama'atu min al-fuqara bala yace an ruwaito wani sashi na mutanen makka ya samu taron mutane fakirai a wajen annabi minhum salman daga cikinsa akwai salman wa alaihi shamla ga wata riga a cikinsa mara daraja wa qad araka fiha ya hada gumi a cikin ta kasan yadin talaka ba ya da tsada ga datti kuma an hada gumi ko ga kura kuma an hada gumi wa yadihi khusun yashquhu wa yansijuhu ga kaba a hannunsa yana tsagata yana tufkata yana tabarma ko yana korami ko yana wani sanho ko yana wani abu wanda dai zai yi amfani da shi kaga siffar talaka kenan fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam zalika rajul sai wancan mutum yace da annabi amma yu'zi karihu haula yanzu warin waɗannan baya damunka kake zaune da su wa nahnu sadatu mudar wa ashrafuha mu ko mu ne shugabannin kabilan mudar mu ne masu mutuncin cikin kabilar in aslamna taslamin nas ko tuslimin nas idan mun shiga musulunci duk jama'a za su shiga wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula ba abin da ya hana mu zo wajen ka saurari karatun ka sai waɗannan fanahihum anka hatta nattabi'aka ka kore su don mu zo mu mu bi ka aw ij'al lana majlisan wa majlisan ko ka ware musu majalisi daban kuma namu majalisin daban amma ba za mu haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙugu da ƙugu da su akan tabarma ɗaya ba mun zo ɗaukan karatu ko sauraron qur'ani mithlu qawli أتباع nuh kamar dai maganar da mutanen annabi nuhu suka faɗa masa suka ce da shi a nu'minu laka wattaba'aka al ardalun shin kana so mu yi maka da'a bayan gashi makaskanta ne ke tare da kai talakawa wanda ba su da komai an gane ko to kaga irin waɗannan su ne waɗanda Allah ke cewa annabi kar annabi ya bi su wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina karka bi wanda muka gafalar da shi daga ambatan mu daga alqur'ani dan duk mai irin wannan tunanin ya zama gafalalle bai kamata annabi ya masa biyayya ba wajen ya kori waɗannan mutane wanda ake ganin su talakawa ne wai dan mala'u su zo su mai gurbin su hadisi ya tabbata a sunan